السلام عليكم ورحمة الله yanzu dare ne na litinin goma ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakrin al-ma'aruf bin al-qayyim al-jawziya Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan malami da rasuwan shi kusan akalla shekara ɗari shida zuwa shekara ɗari 700 Allah maɗaukin sarki ya karba ayyukan da suka yi na ƙwarai ya saka masu da kyakkyawan sakamako in ba manta ba har yanzu fa malam shimfiɗa da sharan fage yake mana a inda karatun da ya gabata yi mana bayani dangane da mutanen da suka san Allah kuma suka shirya bin Allah ta hannun amintaccen jakadan da Allah madaukin sarki ya aiko su waɗannan bayan Allah duk sanda annabi ya kira su zuwa ga wani al'amari sai su zaburo zuwa ga biyayya ga wannan al'amarin magana mafi daɗi ciki ya ce wala ya yas'alunahu amma ƙala burhanan duk abin da annabi ya ce masu ba su cewa me dalilinka me hujjanka saboda ai shi Allah madaukin sarki ya shaide shi da cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha duk wani wanda ba annabi ba shine in yi magana za a buƙaci ya kawo dalilin shi haka waɗannan bayan Allah suka rayu har suka ƙare rayuwansu wajen biyayya ga Allah da biyayya ga duk abin da manzan Allah ya zo da shi sau da ƙafa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama a haka za su kasance shi sa idan aka ce annabi ya ce a yi to yi mai biyayya a nan ya zama lallai idan aka ce manzan Allah ya ce a bari bari a nan ya zama tilas in ko baka yi haka ba ka shiga matsala to bayan da malam ya jinjinan ban girma da bayyana yabo ga waɗancan bayi na kirki waɗanda suke ma'alla biyayya cikakkiyar biyayya suka anshi saƙo a madadin Allah wanda manzan Allah ya isar masu. Sai ce, ma khalafa min ba'adihim khulufun bayan waɗancan gayyan arzikin sun wuce, sai kuma ka samu su ‘yan baya sun maye gurbinsu, farraƙo dinahum su waɗannan sai suka bar addinin sai suka bi suka daddatsa addinin suka bi suka gutsutsura shi wa kano shi'an sai suka zama ƙungiya ƙungiya suka zama ɗariƙa ɗariƙa suka zama mazhaba mazhaba kowa da tunanin da yake bi da tunanin da ya yarda da wanda yake zai yi mai biyayya daga cikin waɗancan arbabul mazahib wa shiya da sauransu kullu Hisbin, kowace ƙungiya bi daihin farihun tana alfahari da matsayin da take kuma tana ganin ita ke kan gaskiya ita ce a kan daidai wanda ya bi ta to ya kama matakin tsira wanda ya saba mata to wannan kuma ala khilfi lalatin, wannan ya riga ya bata but wanda babu abin da zai dawo da shi a tarba na ƙwarecin da ya saba ma abin da wannan ƙungiya take a kai kuma ta wancan shi ma da yake kishiyantan wancan ƙungiyar shi ma haka yake faɗi haka yake tunani a nadarin shi ma haka ne wata ƙatta'u amrahum bainahum zubura suka bi suka daddatsa al'amarin nasu gida-gida-gida kashi-kashi wa kullum ila rabbihim raji'un amma dai dukkaninsu ga Allah za a mai da su kuma Allah zai masu hisabi wannan nasiha ne a fakaice da ayan alkur'ani wannan Ektibasi da malam ya yi ektibasi ne kyakkyawa bayan da suka rarraba addinin so kuma suna alfahari da cewa abin da suke a kai shi ne daidai kowa na ganin abokin husuma bai kan gaskiya shi ne yake abin da bai kyauta ba sai Allah ya ce ba su duk su gama kara kaina da zabarin mabiya duk za su kare za su koma zuwa ga Allah ne ja'alut ta'assuba sai suka sanya makauniyan biyayya lil mazahib ga mazhabobi diyanatahum allati biha yadinu wannan a matsayin addinin da suke ma Allah biyayya da shi kenan za ka samu mutum ƙiri-ƙiri abin da yake a kai ba daidai ba ne kan kuskure 200 amma kuma ganin yake ai ya riko da wannan abin da yake tunanin shine daidai alhali an gabatar mai da bayanin cewa kuskure yake a kai to wannan shine matakin tsira a haka zai rika bautan Allah wa ru'usu amwalihim allati biha yatajrun sannan su wanda da wannan jalin suke siye da saidawa suke harkokin yau da kullun suke gudanar da rayuwarsa a ƙarƙashin riban da suke samu sun rike shi a matsayin shi ne abin rayuwa sai a rarar lokacin da kasuwanci ya kingi ne ma za a bauta ma Allah wa na minhum qana'u bi makhadit taqalid wasu kuma gayyen daga ciki su sun gamsu sun amince da makauniyan biyayya ga abin da shin ana jansa akan tarba ta kwarai ne ko ko ana tafi da su a yanki ne na ɗarkaniya sun gamsu a haka suke tafiya in ga same su wa ƙalu za su ce inna wajadna a ala ummatin mu mun samu iyayenmu kan wani addini kan wani ra'ayi suna tafi a bisa wata al'ada tasu wa inna ala atharihim muqtadun mu ka gama nan to za mu bi gurbin iyayenmu ne maraya kan gidanmu maraya addinin gidanmu maraya tunanin gidanmu da ƙabilanmu da yankinmu da unguwanninmu walfariƙani waɗancan jama'a iri biyu waɗanda suke yin addini amma ta yanda son zuciyansu ta tsara musu da waɗanda suke tare da su suna masu makauniyan biyayya suka ranka ya tare da su ɗaya ɓangare ɓangaren 'yan nagada waɗanda suke tare da abinci muka zo nema mun je idan abinci ne in ba abinci ya rayuwa zai kasance bi ma'azilin amma yan bagitti ba'uhu minas sawab sun nisanci abin da ya kamata ya dace ya cancanta abe na daidai kuma ba sa neman daidai ɗin kuma ba su yadda a yi daidai ɗin ba walisanul haq ya tilo alaihim malamai sun yi amfani da harsuna na gaskiya suna biya masa saƙon Allah laisa bi amaniyikum ku sani dukkanin wani gorace-gorace da kuke goratawa a cikin zuciyanku ba shi ne abin da Allah madaukin sarki zai hukunta ku a kai ba, kuma wannan ba shi ke cewa gorinku zai tabbata ba. Wala amaniyyi a halin kitab, haka ma irin gorace-goracen da Yahudu da Nasara suka riƙa yi wannan bai kai su zuwa ga turba na kware ba kun dege irin yadda suka yi tasgaro, kuma ku bari. kana ganin kana da goron wai wannan abin da kake tafi a kan shi zai samun maka mataki na tsira ba shi ba ne ka bi daidai kaɗai shi za ka tsira ƙala shafi'i ƙaddasallahu ta'ala ruhahu al'imamun shafi'i allah maɗaukakin sarki ya tsarkake ran shi ya ce ajma'al muslimuna ala annamanin wa ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkanin musulmi sun haɗu akan cewa duk mutumin da sunnar annabi ta bayyana mashi ƙarara lam yakun lahu an yada'aha li qawli ahadin minan nas kada kuskura bai da ‘yanci bai da dama bai da lasisi da biza da zai aje maganan manzan Allah don maganan wani wani nan kowaye cikin mutane ka'inun man kana matsayin shi duk kiman shi kowaye shi al'imamu shafi'i kowaye hadisi ya tabbata daga annabi saƙo ya tabbata daga annabi to ba wanda ya baka daman ka aje magana annabi kamar maganan wani kowaye fara tun daga sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ba da fatawan aikin haji kirani sayyidina umar ma ya ba da fatawan aikin haji ne. a wani lokaci aka zo aka tambayi abdullahi umar wani irin aikin hajji za a yi sai ce ta tamattu'i manzan Allah ya ce a yi sai mai tambaya ce aiko babanka da aminin shi suna ba da fatawan cewa kera me za a yi ya ce gafara ka ba mutane waje ana ce maka annabi ga abin da ya ce kai kana cewa babana da aminin shi ce ka hankali Allah zai sako ruwan bala'i ana ce maku annabi ya ce kuna cewa wana da wana sun ce idan aka ce annabi ya ce magana ya kare zaro kulla ƙaulin inda kaulin muhammadi ka bar kowane zance inda aka ce ga na annabi fama Aminu fi dinihi ka mugamiri za ka wanda za ka hada da annabi da yake da amincin Allah ne ya aiko shi ya ce ya faɗi a madadin shi da wanda yake ɗan karambani wanda yake kan tafi yanzu idan muka ɗauki hadisan manzan Allah muna aiki sai a ce mu ba mu malaman fiqhu yanzu wannan malamin fiqh ne ke magana abu magana manzon Allah ko ba shi bane kuma annabi da malaman fiqh wane ne ke gaba da wani haɗawan ma fa laifi ne fa fa fama annabin da yake da aminci a kan addinin ka haɗa shi da wanda shi kan tafi ne dalilin ma zuwan annabin ne ya zama wata tsiya yau da ba annabin da ba shi mun gano wannan al’ilmu kala Allah kala rasuluhu kala sahabatu laysa bitamwihi ilimi a ce Allah ya ce annabi ya ce kawo fassarar sahabbai wannan kuma ba illa ba ne amma mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'ayi faqihi yace ka zama wawa mai wauta sakare mai sakarci ɗan ɗirkaniya da ka canza abin da ba haka ya kamata a zo da shi ba a ce maka annabi ya ce ka ce malamin fiƙihuwa na ya ce ɗan hudu a cikin littafin hidayatul tullabi ila tariqis sawab ce idan hadisi ya inganta la yusamma ba a raɗa ma wannan hadisi sunan mazhabin wani ba a ce mashi ko da kaga fatawa a malikiyance ko shafi'iyance ko a hanabila ko a hanab ko sauran mazhabobi wannan fatawa ta su ta yi daidai da abin da hadithi ya zo da shi ba ka cewa hadisin ya goyi bayan mazabe kaza sai ka ce yanzu wannan hadisin sunan shi shari'a mazabe kaza na abin wancan shari'a sau da shi ke kan gaba jama mun gano wannan da ku ana bin hadisi ne kai tsaye ba a kauce magana manzan Allah liƙauli ahadin minan nas kowane ne zai faɗi magana kuwa ya tabbata manzan Allah ya yi kuma ya ce a yi sallan juma kafin hantsi wannan ya tabbata ba wanda yake da ja sai wanda ya bata amma a ce wani yana da daman wai ya hana abin da ya halatta a yankin shi wannan kalmar ita kanta kalmar ridda ce kun gano wannan da ke ku ita kanta kalma ce ta ridda don duk mutumin da ya halartar da abin da Allah ya haramta menene malaman tauhidi suka ce ku bossu su ba ku ansa da kansu kun gano wannan da kyau ku kuma qur'ani ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal na yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim Allah ce ku kuskura ku buɗe bakunanku da suka ƙware wajen shirgo ƙarerayi ku ce wai kaza halal ne ko kaza haram ne haka siddan ku gingiri ƙarya ku danganta ma Allah duk wanda ya karambanin yi ma Allah ƙarya ba zai nasara ba rayuwa zai yar kaɗan kuma a lahira zai shiga azaba mai raɗaɗi shi yasa Allah madaukin sarki ya ce kalla la tuti'uhu duk wanda zai hana ka addini duk wanda zai haramtar da halal ya halartar da haram Allah ce karka mai biyayya wasu jidu wakata ribi ka bi Allah kawai ka rabu da wannan shirbicin jama'a mun gano wannan da kyau ko abin ta ci abin ta ci malamin ahlus sunna in ka hango shi sai ka seko tunaninka zaka kwashi sunnoni sai ya zo kuma ka sai ganshi da yabba za ta rawa sai zuwa ta bada dariya kawai wai malamin ahalus suna ne zai ce ma sarkin gargajiya da ma wani sarkin musulunci ne ma ko mun fahimci wannan da kyau yanzu abubakar da umar sarakunan musulunci ne khalifofin manzan allah ne ɗansu ya ce ba za a ɗauki maganansu a aji ta annaba ba in ma aka yi haka bala'i zai sauka a si kawai wani sarkin gargajiya sai a ce wai yana da dama abin da ya halatta daga allah wai shi yana da ikon zai haramta annabi ya yi ya ce a yi wai shi ya hana to shafi ya ce ba za mu maganan kowaye ba in dai ga maganan annabi shi wanan kowaye ina ba ta mun wani wannan da kyau tukuna waye yadda da shugabancin su tukuna waye mu baya a ga shugabancin su tukuna kuma waye zaɓe su jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko duk wanda ya isa ya buga kirji ya ce shi jama'a na kaunan shi suna goyon bayan shi jama'an shi ne in ya isa ya sauka ya shiga takara ban fahimci wannan da kyau ku ƙura'a ta raba gaddama amma kuna yin abu abin da kowa ya san kama karya ne kuma zamanin ya riga ya wuce yanzu kuna fahimtar wannan da kyau ku zamanin kama karya ya wuce hadisi ya tabbata daga annabi wani ya bude baki ya ce wai ai wannan abin wai kar abi wannan muguwar maganan ire-irenta ne in sun haɗa Allah sai fushi da al'umma sau da irin haka ya sababar a garin makka da madina bala'o'i ya sauka a kan abu lahabi da abu jahal da sauran zindikan da ke madina irin su abla dan obay ɗan salul in annabi ya faɗi su ji in ya ce su bari su ƙi bari ku aikata su ki aikin mun gano wannan kowa ya haddace wannan maganan ƙala shafi'i qaddasallahu ruhahu ajma al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunna kaga ba ma shi jumhuru bane a ijma'i ne na musulmi baki ɗaya. duk wacce sunnan annabi ta tabbata mai to lam yakul lahu an a hali qawli ahadin minan nas bai da yanci bai da dama ne bar wannan maganan annabi don maganan wani daga cikin mutane wannan nan kowaye shi ya kamata ku gane wannan akan wannan magana za mu iya ba da jinin mai tsiyaye fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullum bihi ba'd dhalal kad hitada mu mun fanshi manzon Allah da jinanan mu inda zai yi a ba mu fansan nashi domin duk wanda ga gan shiryayye to bai shiri ba sai sakamakon shiryar wanda manzon Allah ya mishi a bihi bihin wara fa huwa muznatun agaji ne Allah madaukin sarki matalakai annabi ya zama indararan alheri annabi ne fathimalul yatama ismatul lil aramili muna gano wannan da kyau ko sai manzon Allah ya faɗi maka kana tsammanin da annabi na da rai zaka kasa biyan kuɗin waye ka da annabi na da rai ni ko za ta gagare ka da annabi na da rai zaka faɗi fasiyomi ne ko ka faɗi jam in annabi na da rai za a biya ma kuma za a karantar da kai kuma za ka yi ka ƙetare kana gamawa yanzu dakunan kuna ta yawon neman aiki kuma an cewa akwai manya a gari akwai shugabanni a gari akwai iyayen ƙasa a gari a wajen ka akwai wani babba akwai wani shugaba akwai wani uban ƙasa me ya na maka tun daga sanda uban ka zai auri uwarka nawa ne gudunmawar shi a ciki faɗata shi da kaiwa da komo ci da sha da ciyarwa da komi da aka yi maka aka girma mai gudunmuwansa a ciki magani sai ka saya asibiti makaranta sai ka biya ruwa sai ka biya wuta sai ka biya ka biya kudin ruwan da wutan ma ba a baka cikakken abin da ya kamata a baka ba a yi maka algushu ba tsaro ba in ka fara lissafa ba ba ba ba sai ka gaji da lissafawa ka gama ka je ka karatun ka kare ba wanda ya taimaka maka sai abu ya wasu ce ga uban ƙasa ya ka ce waye sai ka ɗibi ƙasa ka watsa mashi jama mun gano wannan da kyau ko ba abin da suke tsinana muku shi sa ku daina ganin kimansu ku daina ganin mutuncinsu ku daina ganin gyara masu duk wanda yake son ya zama uban ƙasa yayi abin da ya kamata yanzu a kasan Germany sauran bangarori na Turai matashi kana balaga ka taba yin karatu ko baka taba ba ɗan iskan gari ne kai ko ko salihin gari duk wata na ƙariya za a baka euro 400 euro 400 daidai yake da naira 85,000 na naira najeriya ma'aikatan da suka samu aiki godo ake da waɗannan bamu isra'ilin su ba su naira 18,000 sun ce ba za su iya ba ‘yan uwan isra'ila sun ƙi ba su domin allah yake cewa daga cikinsu man in ta'ammanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alaihi qa'ima in ka amince masu da ɗan ƙwandala ka ce ga shi amana Allah sai ka yi wurjan sannan su iya dawo maka da ‘yan kayanka sa da su da yahudu su guda ba ƙiriki da ku kasa taimaka mutane a rayuwa abin da kuka yi imani da shi ku hana ku ƙi amma wai sai an zo duniyan addini da ba abin da ya haɗa ku da addinin wai sai ku zo ku ce kuma za ku yi ruwa ku yi makarbiya ku yi wane ne cin harkan addini da wani dalili wallahi gara mu mutu da mu bi ku so duk wanda ya bi ku shi ma a lahira sai ya shiga nadama haka da ku san wannan kala abu umar Ibn abdulbarri annumar an-numar yake cewa wa gairu min ulama da wani shi daga cikin malamai ajma'an nasu ala annal mukallida muqallida malamai sun haɗu gaba ɗaya kan cewa shi muqallidi laysa ma'dudan min a halin ilmi wannan ba a sashi daga cikin malamai kun mun gane wannan mai kyau ko shi yasa sanda su zirki da su magi da su suka haɗu suka yi wasan kwaikwayo muka ce ba malami a ciki wancan dai kawai mukallidi ne ya ce wai an ce mina du'afa an ce an tsufa kaga wannan mukallidi ne la yakhlu dinahu an tardidin wannan mukallidi ne ga su ibnu abdul barr malikiya ne sun ce ba a ce mai irin su malamai shi ko jemage gaba ɗaya baka isa ma ka ce wai shi ga inda ma yake ba gara ma na farkon mun gano wannan da kyau ku gara na farkon amma shi ko ɗan kama to shi sai ka rasa gane ma me yake son ya ci mun gano wannan da kyau ku amma salafatun rabi'uhum kalbuhum shi kuma dai gaba ɗaya ma baka san inda ya sa mu gaba ba ina fatan mun gano wannan da kyau wa annal ilma ma'arufun ma'arufatul haqqi bi dalilihi kun ga ilimi shine ma'arifatul haqqi bi dalilihi shine mutum ya san gaskiya da dalili da hujja shine kadai ilimi duk wanda ba haka ba to sunan shi bakin jahilci kowane ne kuma jahili ne kuma ba za a karɓi jahilci daga hannun shi aiki da shi ba kowaye shi duk abin da za ka yi ka shi a bisa mahanga na ilimi da dalili wa haza kama ƙala abu umar rahimahullahu ta'ala wannan ya tabbata kamar yadda abu umar allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda yake cewa fa innan nasa la yakhtalifu malamai baki ɗayansu ba su saɓani ba annal ilma huwal ma'arifatu a hasila min dalil abin da ake ce mai ilimi shine duk abin da ya taso ya faru ka san abin da ya samar da wannan a bisa dalili da hujja wa amma biduni dalil amma mutum ya zo da abu babu dalili kwata-kwata fa inna ma huwa taqlidun wannan taqlidanci ne sai mutum sai zo sai ce wai ai ko kun ce ba ku aiki da fikihu ai in ka haddace tun daga ƙawa'idi har muktasar kai muqallidi ne kai ba malami ba masu littattafan su ne malamai sau da maganganu ne suke kawo fiƙihul mujarrad tsuran zance bidonin maarfati dalil ba tare da kasan dalilin da ya sa ka faɗi ba faslun fara'ir salati ka za ka har a gama ba za ce Allah ya ce ba annabi ya ce waɗannan maganganun su ne ba dalili ba ne dalili ne Allah ya ce annabi ya ce al'ilmu ƙala ƙalar ƙala rasuluhu a ce Allah ya ce annabi ya ce wannan shine ilimi kaɗai al'ilmu ma kana fihi qala haddathana fa ma siwa zaka fa waswasati shayatini ma mutum sai zo ce wai ka ce baka yadda fiqhu ba ina muka ce ba mai da fiqhu ba ba mai da littafin fiqhu ba ne muke karantar da su in muka ce ba mu yadda da su ba ba wanda ya isa tarza samu mu ce mun yadda da su ba wanda ya isa tarza samu mu karanta mai aiki da su mun yadda ne yasa muke karanta muke aiki da shi duk amma abin da ya saba ma saƙon annabi kowaye Allah sai mun jingine shi ka dai ji abin da Abdullah dan Umar ya faɗi Abdullah dan Abbas ya zo ne yana karantar da ɗalibai sai wani ya zo ce Allah gafarta mala aikin haji na zo zan yi shin wanne zan yi sai ya ce je kai tamattu'i sai ya ce amma wane da wane sun ce in yi kaza to amma na natsu da na annabi da ya je aikin hajjin shi tamattu'i ya kare yana gamawa sai ya kwanta bacci sai mafarki ya ga wani mutum ya tsaya yana ce mashi hajjun Maburorin wa mut'atun mutaqabbala aikin hajjinka yayi wannan mutu'a da kai na aikin hajji ya tabbata ka dace da sunna Daga garin Allah ya waye sai zo sai ga mu ibnu abbas yayi aikin hajji ga ma irin mafarkin da yayi sai ce zauna a yanka maka albashi mafarkin sunna ka cancanci ka ci albashi nan ko in kai aiki da sunna ka cancanci a turo jami'an tsaro sa kashe ka ina fata mun gano wannan da kyau mutanen da suka mai da jininka da jinin kadangare daya gara ma jinin kadangare dan bamu taba ji sun yi fatawa cewa ji a kashe shi ba a kai mai hari a je a murkushe shi waɗannan mutanen ne zaka ce kana da aminci da su yau da aka zo aka yake da sunna abin da ya kamata su ci to za su rika aiko da miliyan ɗaya duk wata saboda a ci gaba da bincike a kan sunna ana karantar da sunna ana aiki da sunna saboda albarkan karatu da karantar da aiki da sunna ya sauka inda suke a fada suke da sunna duk mutumin da ya daura hannu ce zai fada da sunna ko lalle sai Allah madaukin sarki ya turgude shi kowa ne ne shi ya kamata kowa ya tsaya fahimci wannan shi yasa rikingimun yan kungiyoyi da yan ɗariku da kowa su je su mu za mu rike addinin manzon Allah a bisa fahimtar annabi da sahabbai wannan shine kaɗai zai fidda mu daga gaci shi sa kar wanda ya zauna bai karatu ba kar wanda ya zauna bai aiki da karatu kar wanda ya zauna bai binciken inda dalili yake ina fatan mun gano wannan da kyau a atba'ud dalil aina ma dalilu mu mabiya dalili ne duk inda dalili ya karkata kuma kowane ne yake kan dalili muna tare da shi ina fatan mun gane mu dalili muke bi ba mutum muke bi ba shi yasa duk wanda zai magana nemo dalili ingantacce ga mana kada ya faɗi shirme mu zo mu faɗi shirme akan mutum kuma a ce ba mu kyauta ba la tajhal alaina fa najhalu fawqa jahalil jahilina kar kai wauta akan mu mu zo mu maka wauta ka ce wai kuma ba a kyauta ba dan me ba ka da kaza naka da kaza naka kai ba ga girman ka ba shi yasa in sarki bai ji kunyan hawa jaki ba ni ko yana ganin jaki ba zai ji kunyan dandara kafiri da ƙasa ba jama mun gano wannan da kyau ko shi yasa kowa ya natsu akan abubuwan da yake yi malamai ku iya bakin ku Kar ka zo kana mutane surutu kana haushi na karnuka kana faɗin abin da 'yan ƙananan yara sun girma wannan abin a cikin islamiyya wai ka ce wai manya-manyan malamai mujtahidai su aje ilmomin zo su bi ka billahi lazi baka isa ba ku natsu ku san abubuwan da ke fito a bakunanku ku je ku karanta waɗannan littattafan sisitin ku ko kawai kun zo kun zo na kun yi naɗi kun yi zaune ba ku koyar da kowa ba ku binciken komi ba ku aiki da abin da ku karanta ma a bayan ballanta na wanda ba karanta ba nan gaba wani ya je ya karatu sai ku ce wai aja karatun wai a zo a mai wai mulkin hallaka wai a zo a mai gargajiyanci jama'a wannan lokacin muluki a ya wuce kun gano wannan kyau ko duk wanda ya faɗi magana kowa ya faɗi dalili in ko ba haka ba ya kama bakin shi shiru in ko ya ƙi zai ji magana kuwa ina fatan kun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu kowa ya je nazarin wannan kalmomin kamata inda so samu ne wannan paragraph din a ce kowa ya haddace shi ba karamin jawabi ne malam yayi ba dalilai yasa ban tsaya na yi sharhi kamar yanda na so in yi shi ba Allah madaukin sarki ya sa albarka cikin abin da muka karanta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum